Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Hajiya Fatima Muhammad Bello, ni ne mai kamfanin Abbas Traveling and Tours, Nigeria Limited. Muna gudanar da aikace-aikace kamar kaiwa umara haka da kuma kai mutane ayyuka wanda ya shafi aiki na zama wanda ake kira mutakallif mata in ba su da aikin yi muna sama musu aikin yi muna kai matasa katar oman duk dai muna fitar da mutane wanda duk suka rasa aikin yi hakika an zo nan an yi godiya bila adadi ko muna da masaukai masu kyau tsakanin makka da madina duk wanda suke zuwa wajen mu domin hulɗa da su muna jin daɗi ko muna miƙa godiya zuwa gare su muna kira da duk mai son zuwa wannan kamfani mai tarin albarka hakika kofa a buɗe take ya yi hanzari ya garzaya tare da kawo fasfod nashi domin buga masa aiki cikin hanzari kar ku manta da sunan wannan kamfani namu mai tarin albarka abbas traveling and tours nigeria limited ofis ɗinmu yana nan a nino plaza number 4 office near kwatagat gombe state abbas Traveling and tours agency limited Jini ɗaya ba da bare ba, a zuciya ba da ware ba, ana madina ana kunci. ana dariya ana kuka taka ka tsuntsun soyayya guda sheka da ido ɗaya ne a kan leka ka gani ya burge ka mai hannu yake ɗauka ruwan ido ya ka mai hali yake ƙwazo ba za ya dina ba jini ɗaya bi sha kuwa. kaurin tsawa ne ruwa wasu sai suke mantuwa da abin da bai faruwa idan su yi tsuntuwa jini daya kidnapping din Ka ba ke kuwa. Shi ne kika tada hankalinki haka mafarki fa kika ce. Ba fa gaskiya bane fa. Umma. Hmm? Umma wallahi jikina yana bani kamar da gaske ne ni kan zan tafi kawai zan je in duba. lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un afan ka daina kuka addu'a za mu yi ta mishi bai kamata kai ta daga kanka hankali kai ma ka zo ka kamu da wani cuta na daban ba kai haƙuri amma ina ga hajiya me zai hana kira alhaji a sanar da shi abin da ke faruwa a ce yayi adnan ya rasu ta afan ya makance amma da ba kira shi an faɗa masa ba ya kamata a ce an kira shi an sanar da shi ka yi haƙuri adnan ka kwantar da hankalinka yanzu kai kana ga a tunaninka ni da kaina a halin da muke ciki yanzu in yi hello alhaji afan baya da lafiya baya gani adnan ya rasu ni da kaina ba zan iya ba ba ni da wannan karfin halin walla ba zan taba iyawa ba amma hajjia da a ce ya zo ya tsira da abin nan da ke faruwa kuma a ce kafin ya zo dai a ce ya san da labarin abin da ke faruwa Lo. Na. Na lo. Ga ta nan. Ga wayar ka karba ka kira dadi. Ce mai bi. Ni zan faɗa masa. Ba zan iya ba. Ai wayan na kamar mata shiga yi. Ka kira nan ban shi na Germany. idan baya nan shiga ka kira na italy dan baya shiga na san ba zai wuce saudiya ba ka kira nan ba shi na saudiya abin da fa zai faru ya riga ya faru da duk wa'annan kiraye kirayen ba a yi su ba na lillahi wa inna ilaihi raji'un na lillahi wa inna ilaihi raji'un a yi kamata kai still wannan ma dai ba ta shiga Ki wayan bari ni na je mu masalla saboda na sani da haka an sun gama haɗuwa. Hajja bari na je mu masalla. kalau alamin eh yanzu haka ganin nan ina gidan kuma wannan gawon mun kawo ta gidan amma na sanar da ita mahaifiyan al'amin cewa mutanen da suka ɗauki adinan sun masa kisan da gaskiya in ta ga fuskanta hankalinta zai tashi Su amma da na iya bakin kokari na babu wanda ya ga gawan adinan eh babu wanda ya ga fuskansa yanzu haka gashi nan zamu mu yi sallah kuma zamu kai shi makabarta amma na yi ƙoƙari ban bar wani ya buɗe fuskarsa ya gan shi ba kasancewa mahaifinsa baya gani shi kuma ɗan uwansa ka san ya makanci to shikenan karkara mu dan iya bakin ƙoƙari na na gode nan ni ma mutuwa zan yi kenan gaba ba za ka mutu ba insha Allah to sun kashe min yaya Ma sun kashe min wa jini ɗaya ba da bare ba a zuciya ba da ba ana madina ana kunci ana dariya ana kuka Zara. Afan, me yake faruwa? Afan, me yake faruwa kake kuka? Zara. Me Zara, sai dai fake hakuri. Adnan Allah ya mishi rasuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zara, Afan, Zara. Jini ɗaya ba da bari ba, a zuciya ba da wari ba. <laughs> Zara ki <laughs> kwantar da hankalinki wannan kuka duk ba zai kai mu ba addu'a ya kamata mu rinka mishi. <laughs> Adnan kam ai tashi ta ƙare ki Umma ki batta ta yi kuka saboda rashin masoyi babban abin bakin ciki ne. An san ta yi rashin masoyi a fan amma yi haƙuri dai kawai shine magana kwantar da hankali. Assalamu alaikum. Annabi da Kusura Ahmad. Allah ya yi. Soyayya guda sheka da ido ɗaya ne a kan le. Dan uwana. Duk lokacin da ka shiga wata masifa ko kuma aka jarabce ka da wani rashi kowane iri. So ake ka danga yawan cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine kalmar da ya kamata ka danga yawan faɗi. Murewa nake ji kamar ya Ahmad. shi ne ga shi nan ya iso sannu ina wuni lafiya kalau ya gajiya lafiya kalau da Allah tambaya nike yi to Allah ya sa na sani Eh, ina neman gidan barayi ne. Barayi kuma? Sai ka zo na? Ƙwarai kuwa. To gaskiya ina ga kayi batan kai ne don nan ba gidan barayi ba ne ba. Su barayi kuma ana neman su ai daji ake zuwa. Amma kuma yanayin kwatancin ya nuna min fa kamar nan ne gidan barayi. gaskiya nan gidan ba gidan barayi ba ne ba gidanmu ne anguwan nan ma gaba ɗaya babu gidan barayi Hakan ne. Sai ina ji kamar yanzu haka ma ina tare da ɗaya daga cikin barayi. Ina yake? Ga ta a gabana. Ni kuma? Ƙwarai. Ban fahimce ka ba. Ba yana nufin barayin da suke ɗauke kaya ba. Irin barayin da suke sace zuciya. Irin barayin da suke sace tunani. irin barayin nan da suke mai da mai karfi mara karfi jini ɗaya ba da bare ba a zuciya ba da ware ba alamarina hello mai gilashi wallahi na zo gidan ashe ba nan bane sai na ga wata kyakkyawa ta fito wata baiwa Allah ok layin yan nefa can kasan gangare to ba damuwa insha Allah to sai na zo mai gilashi ki hakuri na dan yi misin gidan ne amma dai kuma yi misin din sai zama alkhairi sai an ci ma Kauna ta taka takanka tsuntsun soyayya guda sheka da ido ɗaya ne akan leka ka gani ya birge ka. Dama kin san shi? Yake ɗauka. ruwan ido ya tsitsinka mai hali yake kwazo ba za Assalamu alaikum ya ahalin laziz wa alaikum salam babu shakka nan ne Mimis Bakery? Barka da zuwa Mimis Bakery. Me kake da bukata baba dan Audu? Tun da na baro Saudi Arabia, ban sake samu na ci wani abinci da ya gamsar da ni ba. Najeriya daga shinkafa sai tuwo don Allah ku dan sa ni naje ni kamar ina Saudi Arabia. Da me da me kuke da shi? Babu shakka muna da kayan kulam da makulashi irin naku na Larabawa har ma da na kasashen waje. Muna da shawarma, muna da boga, muna da pizza. Muna da sandwich, meat roll, meat pie. Muna da fish roll, muna da jam cake, muna da swiss roll. Samosa, sponge cake da donut. Ga kuma cream cake, da tiger cake ga ice cream da yogurt da sauran kayayyakin sanyi da ake haɗa su da kayayyakin masha Allah daɗi kashe ni yanzu ina so ku haɗa mun kayayyakin nan irin namu na larabawa da kuma na turawa domin samun kakkaɓa goran kwaɗayin da na fasa an gama baba ɗan audu Ziyarci ofishin Mimi's Bakery da ke bakin Kura Street, tsallaken gidan Isiyaka Jibrin a jihar Bauchi domin nuna wa kwaɗayi iyakarsa ko kuma ta lambar waya sifili tara sifili tara tara tara tara sifili biyu sifili ko kuma sifili takwas ɗaya uku ɗaya tara tara tara tara ɗaya. Zara, <clears throat> dama ina son magana ɗaki. Lafiya Ahmad me ya faru? Lafiya ba lafiya ba. Ahmad me ya faru? Zara, ni fa kwana biyun nan ba gane miki nake ba. Na ga yanayin kusancin ku da yadda ke shishigewa a fan kwata-kwata ni ban gane muku ne gabaki ɗaya. me yasa kake nuna tsananin kishi akan afan ne gani nayi fa dan uwanka ne jininka ne a tunani na kuma dan uwanka ai dan uwana ne me yasa ba zan nuna kishi ba kin san yadda nake ji ko idan na ga wani ɗa namiji ya raɓe ki kuna hira balle in ga kina washe mai haƙora kina fara'a kin san yadda zuciyata take raɗaɗi lokacin da naga kina haka gaskiya zara ba na san irin wannan abin afan din afan din addini ya haramta ni ko addini ya haramta ya aure ki ne ya ba zan ji haushi ba kuma bazan zan kishi a kansa ba addini ya ba dama zai iya auren ki shi ma addini bai hana shi ya aure ki ba ta yaya bazan yi kishi in naga haka ba zara awo, gaske ce ma ba ta so kenan okay na san abin da zan yi Allah dai dawo da abba lafiya na san da ya dawo kawai in kawo mishi maganar auren nan ai a huta in ga inda wani zai ƙara rabaki Hello. Assalamu alaikum barka da dad. Ya kake? Lafiya kalau. Alhamdulillah. Ka dawo lafiya. Ana isa lafiya kalau alhamdulillah. Eh ni ma na sauka. na? da yake faruwa na kira a fan ɗinsa shi kuma a gidan na kira shi ta dinga ringin bai ɗauka ba da yake faruwa ah, ah, ina ganin sai dai ko in matsalar network ko wani abu mai kama da haka ok to to to to ba dama Allah ya kawo ka lafiya da ta, Allah ya kawo ka lafiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ban san me zan ce maka ba na. adnan ya rasu shi kuma afan ya makance marasa ta yaya za a gaya maka ban san yadda za ka ji ba idan ka zo ka riski wannan bakaken labarin ba inna lillahi wa inna ilaihi ranka ya daɗe? Je guest house. Ok, an gama sa, an gama. Kai direba, guest house maka nufa. wai dama lawan ashe haka makafi suke ji ban sani ba launin komai na duniya ya zama man baki bana bambance fari bana bambance ba Allah sarki duhu kawai nake gani afan su ido da kake gani su tamkar rabin duniyar dan adam ne idan ka rasa ido tamkar ka rasa rabin rayuwarka ne ni da na tsinci kaina cikin wannan yanayin ni zan ba da labarin haka amma likita ya faɗa mana cewa za ka sace gani insha Allah saboda kar ka yi bakin ciki kada na yi bakin ciki fa kace lawan saboda me ba zan yi bakin ciki ba saboda kana kewaye da masu son masu son ganin farin cikin ka wanda ba su son su ganka a cikin bakin ciki lawan Wace ce wannan kuma? Sunanta Zara, ita ce matar da yaya Adnan da zai aura. To amman da yake Allah masa rasuwa shine yaya Ahmed zai aure ta yanzu insha Allah. Ni bar na babu waje. Anti Zara. Na gode Anti Zara matar yaya. Amma ina so ki sani rashin idanuwa babban bakin ciki ne. sannan kuma ni babban tashin hankali na shine rashin sake haduwa da na. tun lokacin da na ganta ta tafi da dukkan rayuwana farin ciki na ga baki ɗaya yana wurinta wallahi anti zara makanta ta fi min alkhairi da in buɗe idanuna ban ga firiti ba Wace ce kuma firiji? Kuma a ina take? Kudu ta kaka ina sauraron ka. Maganar takarana na na sanatan nan gashi na ga lokaci yana ta makowa kada lokaci ya kure. Um, kana tsammanin ni mahaukaci ne? menene matakin karatunka ajiye wannan ajiye me gare ka ka sani ka tara me ka ajiye kake tsammanin wuyanka ya isa ka alhaji kamar da yadda ka sani kuma inda ka ka da ni takarar nan ka san inda ka da kowa a ƙasar nan inda za ka da shi to Allah da zai zai ce wannan zaɓe shi yasa nake so a taimake ni nima um, ta kaka ni ba zan tsaye da jahili ko maiwaci takara ba don na san ba za mu yi lafiya ka gana nan ba na ɗaukar tallar ba ta faɗi alhaji haka ni na san ban yi karatu mai zurfi ba amma kuma alhaji siyasar mu ai cancanta ba shi ake dubawa ba indi yana da baya mai kyau kamar yadda na shiga riganka ai ba ni da matsalar kowa tunda na tara jama'a ina da shi a hannuna kuma albarkacin mutuncinka ne da darajanka na shiga tunda an ni da kai shi sa nake so alhaji a taimake ni a fada mun bayan haka ne ranka yi domin ina ne tabbatar maka da cewa zai kawo wannan kujerar insha Allah inda aka mara masa ba. to ai ba baya ba ko mara ka dora masa ba kan da zai amma ba ka yi haƙuri kar ka ji ba da lafiya. alhaji a duba dai ni ma in shiga rigar wannan arzikinka alhaji ko to ko ɗaya ne a bani a taimake ni sannan alhaji maganan dukiya ni na isa ni in ce dan kama ko kaccan ga ne balle kafan ga ina son ka sani ni siyasa a gona kasuwanci shi. nawa na kashe nawa zan samu riba ba zan ɗauki mai mayawanci in ɗauke shi in ɗora shi wanda abin da zai fara shi ne ya zai fara gina cikinsa ba ni ba kuma ba zai bi ƙudurina ba sai ƙudurin kansa don haka ba na ɗaukan jahili take ba intisara to amma ina ka taba ganin ta haka har ta tafi da zuciyanka a supermarket kallo ɗaya na yi mata na rasa kaina kaga afan ka yi haƙuri ka kwantar da hankalinka in allah ya yadda za ka same ta nima nan zan taya ka neman ta ka yi haƙuri na gode antizara allah ya saka da alkhairi Música Hello, salamu alaikum. Ajiya me yasa ina kiran ki wayan baya shiga? Allah sarki, wallahi Alhaji babu caji ne wayan. To shi kenan. To ya yaya na suke? Lafiyan su kalau, lafiyan su kalau. Na shigo kasar. Ka shigo? Amma shine jiya mun yi waya da kai baka gaya mun ba? Na tsaya ne a guest house ina mitin da mutane. Ya nan da awa uku zan shigo Bauchi. Amma ina jin zan wuce sabon gida. Ok, ba za ka ƙara sunan din ba? eh zan wuce sabon gida amma idan ba su gama ba zan dawo zan zo nan in same ku a to shikenan ba matsala mu mun gama hada komai tuntuni yanzu kawai ai jiran dama Bayanan ka kawai muke jira zan tambaye su in sun gama zan wuce can sai ku zo ku same ni insha Allah Allah ya kwalba hasbunallah Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Da na kamannin ki kuma ko dai wani abu ya faru ne? Dole yanayi na ya canza lawa. Makama yanzu ya kira ni yana hanya. Kuma kaga bai san komai akan labarin waɗannan munanan tashin hankali da muka fuskanta ba. Gaskiya ne kan fa akwai matsala gaskiya inda ya zo ya tarar da wannan abubuwan da suka faru. Bakin ciki na ɗaya yanda zai zo ban san wani hali zai shiga ba. ya zo ya tarar da afan ya makance adnan ya rasu kuma kaga tuntuni ba a gaya mishi ba shi yasa na faɗa miki tuntuni da mun kira shi mun sanar da shi da kin ga an wuce wajen wannan shine ranar wanka ba a ɓoyen cibi gaskiya ne alhaji ya fi damuwa da 'ya'yansa fiye da komai inda ni ne maraya kuma ɗan riko abin ya faru da ni na san ba zai damu ba lawan kar ka sake in ƙara jin wa'annan kalmomin suna fitowa daga bakinka tun da kake a gidan nan an taba gwada maka wani bambanci na cewa kai ba ɗan gidan nan bane ko kuma wani abu makamancin haka gaskiya ne to akan me zaka ɗauko mutuwa ka dora wa kanka hajja ki hakuri haba ai kaddara tana kan kowa kuma kowa dukkanin mai rai sai ya dandana wannan ranar mu shiga ciki jini ɗaya ba da bare ba a zuciya ba da bare ba ana marina ana kunci ana dariya ana kuka takanka tsuntsun soyayya guda sheka da ido daya ne akan leka ka gani ya birge ka mai hannu yake ɗauka ruwan ido ya sauka. mai hali yake kwazo ba za ya dina ba jini ɗaya bi shakuwa ruwa wasu sai suke mantuwa da abin da bai faruwa idan su yayi tsuntuwa jini daya jini daya ba da ba zuciya ba ta ana marina ana kunci ana dariya ana kuka soyayi guda sheka da ido ɗaya ne a kan leka ka gani ya birge ka mai hannu yake ɗauka ruwan ido ya sauka. mai hali yake ƙwazo ba za ya dina ba jini ɗaya bi shakuwa kaurin kawani ruwa wasu sai suke mantuwa da abin da bai faruwa idan su yi tsuntuwa jini daya zuciya ba jawari ana marina ana kunci ana dariya ana kuka ah. soyayya guda sheka da ido ɗaya ne a kan leka ka gani ya birge ka mai hannu ya ke ɗauka ruwan ido ya sauka. mai hali ya ke ƙwazo ba za ya dina ba jini ɗaya bi shakuwa sawaki ruwa wasu sai suke mantuwa da abin da bai faruwa idan su yayi tsuntuwa jini daya wannan ai hoton yarinyar da Afan yake nema ne a zuciya ba da ba a zahiri ita ce zahiri ita ce ana dariya ana kuka wallahi tun da nake jin tausayi a duniya ban taɓa jin tausayin mutum kaman ka ba rashin ido a gurin matashi kaman ka ba ƙaramin tashin hankali ba ne anti zara rashin ido ba shine damuwa a wurina ba sai dai rashin haɗuwa da firiti na. Ina so Allah ya sake haɗa ni da ita, domin in gwada mata tsananin son da nake yi mata. Ina so in kasance mata garkuwa a cikin rayuwanta. Duk lokacin da ruwan sama yake ce, zan zama mata rumfa, yayin da rana ya yi zafi, zan zama mata inuwa. Afan. ka rage irin wannan damuwa. na tabbata idan firiti matanka ne in allah ya yarda komin daren daɗewa sai ka aure ta anti zara gaskiya ke mutuniyar kirki ce lallai ya ahmad ya yi dacen mata duk da ban sa ki idanuna ba amma zuciyata tana faɗa min cewa ke kyakkyawa ce Wayarka tana ringin. Anti Zara, ba ki gani wa yake kira. Wani ne Zakariya yake kira. A, to ɗauka mana ɗauka ki bani shi. Gashi. Assalamu alaikum. Mala Affan. Malam Zakariya, Priti na ta zo ne? A'a, ba ita bane ta zo. Wani bawan Allah ne ya zo ya sai kaya a shagonmu. Na'am sai ya manta ainihin wayansa. Ina dubawa sai na ga hoton yarinyar nan. Hoton Priti kuma? To ka riƙe wayan a hannunka ga annan zuwa yanzu yanzu. Kana zuwa? To ka yi marmaza ka zo. To madalla. Anti Zara, hmm? don Allah ki raka ni FNS mana supermarket. Me za ka je yi kuma? An samu hoton firiti ne a wurin. Don Allah Anti Zara ki kai ni. To bari in shiga cikin gida in faɗa sai aka yi ka a mota ko? A'a, in kin gaya musu ba za su ban mu muje ba. don Allah mu je kar mai wayan ya zo ya karɓi kayansa don Allah. To mu je mu hau a ta sau. Yawwa. Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Yusuf Eskura, Business Relationship Manager daga Money Point. A wannan karo, ina ɗauka muku da albishir na musamman game da ma'abota amfani da POS terminal na Money Point. Ina 'yan kasuwa manya da ƙananu da suke faɗin Najeriya da ma wajen Najeriya gaba ɗaya. Ku tuntuɓe ni kai tsaye domin mallakar POS terminal ɗin cikin sauƙi kuma a kawo muku shi a duk inda kuke a faɗin Najeriya. Akwai Weba wanda kamfanin Moniecoin ya tanadar ga 'yan kasuwa waɗanda suka gama za su iya biyan asalin fi na registration ɗin POS ba. Za su iya tura mana information mu haɗa musu POS ɗin su kyauta mu tura musu shi su ci gaba da yi mana transaction da terminal amma akwai tsare-tsare da sharuɗa wanda suke idan ka kirawo ni za ka ji daga baki Ba iya wannan POS ɗin da kuka sani muke bayarwa ba akwai shi sannan akwai MPOS shi ana yawo da shi a aljihu wajen 'yan kasuwa da suke zirga-zirga a kasuwanni a kuma za ka yi transaction kamar yadda ake da kowane pos terminal akwai account da muke iya buɗe mutane kuma ku sa musu atm card kyauta kar ku manta moneypoint muke magana pos terminal na moneypoint ba wani kamfani daban ba idan kuna buƙatar ganin mu kai tsaye za ku iya tuntuɓar mu ta wannan lambar da take kan talabijin ɗin ko ku zo ofis ɗin mu kai tsaye a bakin kura street opposite da gidan isiyaka jibrin a jihar bauchi state ai lawan baka sani ba ka san daɗin da nake ji da zara eh. yadda take kula da afan ba abin da za mu ce mata sai godiya gaskiya ne tana kokari sai dai mu ce Allah ubangiji saka mata da alkhairi amin ya Allah gaskiya ba abin da za mu ce mata sai godiya ya ka Aminu alaikum sir Ahmad yaya lafiya ka shigo haka tashi ka je waje ka duba me yake faruwa ya shigo haka a fusace. wannan wani irin masifa ne Ahmad ina kuma zaka tafi da kayan Zara ka fito da su daga ɗaki ya zama dole Zara sai ta bar gidan nan me ya faru za ta bar gidan nan gashi ni yanzu ta zo ka dauki kanina ta fita da shi a fan ɗin? kwarai kuwa hasbunallahu wa ni'mal wakil assalamu alaikum wa alaikum assalam kaga afan yanzu a waje yanzu dai naga sun fita tare da zara ta fita da shi hasbunallahu kira su a waya da Allah kira min afan a waya ta ɗagawa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. sake kiransu ka sake kira shi da bai da cikakken lafiya yanzu ma bata daga ba ka bi su ka bi su ka samu ka dawo da afan anti zara gaskiya na gaji ni ina gama tsaya daga nan kawai mu nemi wani a daidaita sahun ko kamar zai fi saboda mu samu in je in ga yarinyar nan da wuri kai haƙuri afan a nan ma za mu samu keke nafif in Allah ya yi da yau burin ka zai cika za ka haɗu da masoyiyar ka ko kai haƙuri Allah ya sa an ina wannan yarinyar ta tafi da afan kenan lallai ya zama dole na ɗauki mataki a yau ɗin nan ba zai yiwu ta ci gaba da zama a gidan nan ba. Assalamu eh, Masha Allah. ni ne wanda ɗazu ne sayayya na fita ɗazu so shine nake tambaya ban san ko Allah ya sa na bar wayata a gurin ku eh a zahiri ka bar ka ana yau eh jira ni bari na dauko maka yauwa nagode na gode ka Assalamu alaikum. Yawa na da yawa ita ce ko wallahi ita ce ko a ita ce ita ce ko wallahi ita ce masha Allah masha Allah nagode eh amana ce be na'am da Allah akare maka Allah ina so maka tambaya ne wato ainihin wannan hoton dan wankan nan da yake ainihin fuskar wayarka nake so da Allah ka taimaka ka tura min shi Allah sarki ai wannan ba tsan mata ba ce. Na'am. Ita ce budurwata kuma matata domin kuɗi ita ce wadda zan aura. Iye? gaskiya ne domin abin da yasa ka ganta a fuskar wayan nan yadda take a fuskar wayan nan haka take a cikin zuciya ye gaskiya ne eh, shine iya lissafi na gaskiya Zai yi a gaskiya ne eh, na gode sai an jima sai an jima ikon Allah shi wannan da ya zo kwanaki ya ce min ita zai aura wannan bayan Allah ma ya ce min ita zai aura ga kuma afai shi ma kuma ya ce sai ya aure ta wannan ko maza nawa da ta aura sai Allah Allah ubangiji ya kiyaye Allah kiyaye wani irin rashin hankali ne da dabbanci ne amma dai kin san cewa bai daidai bane ki ɗauko shi kawo shi wurin nan ko yaya kin san mutum ba shi da lafiya yana wannan halin ki ɗauko shi ki zo da shi irin wannan wurin this is madness wannan rashin hankali ne wannan aiki ne irin na dabbobi Ahmad ni kake cewa dabba kwarai ko ke zan faɗa mana kuma faɗa miki ya Ahmad ba laifinta bane fa dakata dakata afan ba laifinka bane ni ce nake muku shishigi na shigo rayuwarku amma ina son ka san cewa duk abin da nake ina tausayin afanni, ina jin shi tankar jinin jikina saboda ɗan uwanka kake gaya mun munanan kalamai irin haka ba damuwa na gode Allah ya ba ku hakuri zara zara a baya ahmad ya zaka kore ta kuma ba koranta ne ba ka gane yanzu ya zan yi ni kenan in koma gida ya a na ayya ga mota zo mu tafi gida da Allah Hello? Mala Efan, ai ina ka tsaya har mai waya ya zo ya karɓi wayan shi. Wallahi, ka yi wa kanka kuma ni ma ka yi mini. Haba Zakariya. ya za a yi ka bashi ya tafi kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji inna lillahi wa subhanallahi abban jini daya ba da ba riba a zuciya ba da wa assalamu alaikum ya ahalin laziz wa alaikum salam babu shakka nan ne mimis bakery barka da zuwa mimis bakery me kake da bukata baba dan audu tun da na baro saudi arabia ban sake samu na ci wani abinci da ya gamsar da ni ba najeriya daga shinkafa sai tuwo don allah ku dan sa ni na je ni kamar ina saudi arabia da me da me kuke da shi babu shakka muna da kayan kwalam da makulashi irin naku na larabawa har ma da na kasashen waje muna da shawarma muna da boga muna da pizza muna da sandwich meat roll meat pie muna da fish roll muna da jam cake muna da swiss roll samosa sponge cake da donut ga kuma cream cake da taiga ke. ga ice cream da yogurt da sauran kayayyakin sanyi da ake haɗa su da kayayyakin mu masha Allah daɗi kashe ni yanzu ina so ku haɗa mun kayayyakin nan irin namu na larabawa da kuma na turawa domin samun kakkaba kuran kwaɗayin da na fasa an gama baba ɗan audu Ziyarci ofishin Mimi's Bakery da ke bakin Kura Street, tsallaken gidan Isiyaka Jibrin a jihar Bauchi domin nuna wa kwaɗayi iyakarsa ko kuma ta lambar waya sifili tara sifili tara tara tara tara biyu sifili biyu sifili ko kuma sifili takwas ɗaya uku ɗaya tara tara tara tara ɗaya. Ana marina ana kunci ana dariya ana kuka. Direba, kamar mun buge mutum fa. A'a ba mu buge ta ba yalla bai. Direba, park, park. Yi parking, yi parking. Kauna ta taka takanka tsuntsun soyayya guda sheka da ido ɗaya ne akan leka. ka gani ya birge ka mai hannu yake ɗauka ruwan ido ya tsitsinka mai hali yake kwazo ba za ya dina ba jini ɗaya bi kuwa kawurin sawa ne ruwa ne ya sa nan baku da haƙuri ne yanzu inda mun buge ki sai a ce ganganci ne ko rashin abinci next time idan kina son abu ki je ofin gidan alhaji ba a hanya zaki tsare ki ba kun ga wannan yalla bai maka mani ya ci a baki next time kina neman taimako ki je gidan gidansa ba sai ki tsare shi a hanya ba za ki rike ne ko kuma na mai masa da kansa Juma na ce ba wannan irin kyauta haka mai yawa me zai hana in je in yi ma yalla kai godiya of course a wani matsala da haka ne yana cikin mota za mu iya zuwa ki gode masa ah, ah, ah. ah. kauna ta taka takanka tsuntsun soyayya Allah ya taimake ka yarinyar nan ne da kamata kyauta take so ta zo ta gaishe ka kuma ta ma godiya ta ganka koda na kwana ɗaya ne ok an gama ke biyo ta nan wajen ruwan ido ya tsinka mai hali yake kwazo ba za ya dina na ji saƙonka amma ina son in sanar maka da cewa ni ba mabarasiya ba ce sannan na yadda ni talaka ce amma ire-iren na fi ƙarfin su taimaka min idan mulki kake ji da shi fir'auna ya fika kuma ya gushe babu shi haka in arziki kake ji da shi ƙaruna ya gushe ga tsiyarka na fi ƙarfin wannan ke yasa za ka yi ma anti zara haka wallahi ban ji daɗin abin da ya faru ɗazu ba don allah ka je ka ba ma anti zara haƙuri ta dawo wallahi ina son zama da ita amma kai ma dai ka san wannan abin da ta yi ba daidai ba ne gashi abba yana hanyar dawowa gida ya kake tsammanin idan ya dawo ta damu a cikin wannan halin amma ba laifinta ba ne laifina ne ni ne na roƙe ta ta fito da ni ta raka ni in je in ga yarinyar nan da nake ta faɗa maka kullum ba laifinta ba ne don Allah ka je ka roƙe ta ka dawo wallahi ina son zama da ita fa hankali na har yanzu ya kasa kwanciya tafiyar zaran nan ya kamata a ce yanzu ta dawo tunda daman me ya kaita adnan ne ya sa kuma yanzu allah ya karɓi abinsa gaskiya ya kamata ta dawo gida don mu ma muna da ta ka kwantar da hankalinka ai an ce ana barin halar dan kunya assalamu alaikum amu alaikum salam ina wuni mama lafiya lau ina gajiya A lafiya kalau. Kuna nan kalau. Kowa lafiya lau alhamdulillah. Da ƙarin haƙuri kuma. Haƙuri mun gode wa Allah. To Allah dai ƙara mana haƙuri Allah ya ji kanshi da gafara. Ya su zara. A su zara kowa lafiya kalau alhamdulillah. To madalla madalla. Da Allah mama dama kiran da na miki ina so ne dan roki alfarma. Eh. Da Allah a dan bar mana zara ta yi mana kwana biyu. Dan ba karamin taimako na take yi wallahi. To, kuma dai ikon Allah. To, ba zan iya cewa a'a ba. Amma dai don Allah a kula min da zara sosai saboda gaskiya kin ga mareniya ce. A taimaka. Mun sani na san cewa ita mareniya ce. Kuma Allah da babu abin da za ta nema a gidan nan ta rasa. Zan riƙe ta tamkar 'ya'yan da na haifa insha Allah. To, to na gode, na gode. Ai ba zan iya hana ki zara ba. ba komai na gode Allah saka da alheri babu komai na gode Allah ya bar zumunci yawwa mhm. kaga irin mutuncin da mutanen nan suka yi ai bai kamata a daga musu a musu irin wannan ba ita da kanta fa mahaifiyarsa fa ta kira ni a waya take ce min in yi haƙuri kar in ga zara bata dawo ba kaga tana ganin ta ne kamar tana ganin adanan din ka gane da haka ka kwantar da hankalinka komai zai yi za a iya yi komai za ta dawo ai umma haka ne magana ki gaskiya mutanen nan ba abin da za mu ce musu domin sun fitar da mu daga cikin kuncin rayuwa ba mu taɓa tunanin za mu fita daga cikin wannan yanayin ba lokaci guda suka zo suka raba mu da shi to ba abin da za mu ce da su gaskiya sai dai addu'a yawa to abin da za a yi kenan sai haƙuri Allah kuma zai dawo mana da ita ba wani abu ba komai za a yi daidai za a yi komai menene kaji yawwa insha Allah eh insha Allah ana nan ana yi idan mulki take ji da shi idan mulki take rauna ya fi ma ya kushe babu shi ba shi haka in arziki take ji da shi arziki take ji gaziyar gaziyar na fi karfin ya taimake ka duk inda ka ga yarinya na za ka iya ta tabbas na ganta zan iya gane ta na ganta lokacin da abubuwa suka min yawa nan gurin nake zuwa in dan samu guri in zauna in nazu saboda in ba ni na gaya maka ma ina nan a zaune ba zai wahala ka gane haka eh ai na kira wayar ka yana kashe ai eh ni na kashe ta da sani ah alamin albishirinka wannan albishir ku ai ni babu wani albishir da zaka nuna in dai ba akan magana zara ba kaga ai kai matsala ta da kai kana da gaggawa ba za ka iya ce ni ban zance ba da Allah ba na son wasa na gaya ma kaga al'amin na taba maka irin wannan wasan ne ina jin ka ba ni labari yauwa to ko kai fa ɗazu na ga wannan yarinyar nan naka zahra da ita da wannan saurayin nata kai ina gaya maka a gabana suka yi faɗa kaca-kaca kai ina tabbatar maka fa ina ga zai wahala masu sake shiryawa a tsakaninsu kai ina gaya maka har daga hannu yayi ya gaure ta da ma ina jin ka sai kuma me ba. To shi ke. ka saura ka kashe ka da kyau yanzu zan faɗa maka abin da ya faru jini ɗaya ba da bare ba hajiya wani irin zama nake yi da ke a ce an kashe mun da ba a sanar da sannan shi kuma wannan ya samu lalura ban sani ba <sighs> duk da bani da lafiya na san ina da ƙarfin imanin da zan iya ɗaukan ƙaddara da mai kyau da mara kyau kai haƙuri alhaji ka san dai ba yanda za a yi kai ba cikakken lafiya ne da kai ba in zo in gaya maka damuwoyin nan manyan damuwa ne a gare ni a zo a yi aihuwar guzuma an kwance uwa kwance shikenan wani mataki jami'an tsaro suka dauka hukuma tana ta kan bincike in fact ma binciken ya shigo har cikin gidan nan ai ba a zauna ba a yi me aka faɗa dangane da idansa likita ya ce insha Allah zai samu sauki ya faɗa masu umma shi ne aka kawo shi gida insha Allah ana ta treatment din zan ɗauke shi zan kai shi Italy tsari tele kuma kwarai kuwa ina so idona ya buɗe ko don in samu cikan muradina na gidan kudi na ɗoma wannan alkawarin idan ka sai buɗe ko da zan rasa dukiyata ne zan ƙara da dukkan dukiyata idan ka zai buɗe sannan wadda di ya kashe mun ɗana billahi lasi la ilaha illa duk wanda ya kashe mun ɗa sai na mummunan mataki a kansa kowa ya shi ko dan gidan uban waye ne a kan leka ka gani ya burge ka mai hannu yake dauka ruwan ido ya tsaye tsitsauka to ai ke ma dai zara da kika kama hanya kika tafi kika je kika zauna a gidansu kin ga ai dole duk wani abu ni kai na ban ji daɗin wannan abun ba na je haƙuri ne kawai saboda mahaifiyarsa ce ta kira ni ta roƙa ba da haka ba zan bar ki ma Allah ki je gidan nan ki zauna ba gaskiya umma ko ni nan duk zaman da na yi ma wallahi saboda afan ne saboda tausayinsa nake ji haka kawai yake ban tausayi in na zo kusa da shi sai in ji wani abu yana min yawo a kwakwalwata kin ga cin mutuncin da ya min akan hanya babu irin cin mutuncin da bai yi min ba to ba dole ba kila zai muke faɗa ne ki zai miki kishi yake na dan uwansa zai ga kaman ko gudan dan uwan nasa zaki koma kin san shi Ahmad yana da kishi ba kaman mm, mm, mm, Adanan ba ba da saukin kai kaman Adanan kin gani ina ga saboda haka ne fa yasa yake hakan to umma sai ya kishi da dan uwansa ba zai yi ba yanzu abin da ma ni dai nake so da ke kawai ki tashi ki je ki same shi ki bashi hakuri ki je ki bashi haƙuri umma haƙuri fa kika ce shi fa yi min laifi ba. ki je ki bashi haƙuri umma in je in bashi haƙuri kin ga irin cin mutuncin da ya mun gaskiya wallahi a to Ikon Allah, ku sai kin ji. Jini ɗaya ba da bare ba, a zuciya ba da ware ba. Ana marina ana kunci, ana dariya ana kuka. kauna ta taka takanka tsuntsun yi guda sheka da ido ɗaya ne kan leka ka gani ya birge ka mai hannu yake ɗauka ruwan ido ya ka. mai hali yake kwazo ba zahiri na ba jini ɗaya bi shakuwa kaurin tsawa ne ruwa wasu sai suke mantuwa da abin da bai faruwa idan ka yi ina ka ajiye waya yana ta kara baka dauka ba jini daya yanzu kana ina ka gaggauta zuwa gida ka same ni Na kawo maka abinci tun ɗazu nake ta neman ka ban ganka ba lafiya ka fito nan ka tsaya lafiya kana to mu shiga ka je ka ci abincin ba. mu je ga nan zo taka ka tsuntsun soyayya gudai sheka da ido ɗaya ne a kan leka ka gani ya birge ka mai hannu yake ɗauka ruwan ido ya sauka. mai hali yake kwazo ba za ya dina ba jini ɗaya bi shakuwa kaurin kawa ne ruwa wasu sai suke mantuwa da abin da bai faruwa idan su yi tsuntuwa jini daya da bare ba a zuciya ba da bare ba ana marina ana kunci ana dariya ana kuka taka ka tsuntsun soyayi guda sheka da ido ɗaya ne akan leka ka gani ya birge ka mai hannu yake ɗauka ruwan ido ya ka. mai hali yake kwazo ba hedi na ba jini ya bi shakuwa kawarin kawa ne ruwa wasu sai ke ina wani ya a na biya ruwa idan su rike gaisuwa ka awa nawa da kiranka an kai daɗe na tsaya na yi sallah ne shi yasa ban tuwo da wuri ba akwai wani abu da yake damuna a zuciyata ban san me hakan yake nufi ba abin da yarinyar nan ta da shi nake kwana a zuciyata lallai ina so in ga wannan yarinyar ina so in ga me ta taka waye ubanta me matsayinta me matsayin ubanta kamar ni ina da custom ina da immigration ina da 'yan sanda ina da sojoji civil defense na wani tabbas dai ina da masu shari'a sanatoci a hannuna suke ina da rafsi gwamnoni tara ni nake juya su a hannuna suke hatta mai ba shugaban ƙasa shawara yaro na ne lallai wannan yarinyar ina son sake kwallon kura da ita tabbas ranka ya daɗe insha Allah nan ba da jimawa ba zan kawo ta har gabanka ya zama lallai ta zo ta ansa wannan kuskuren da ta aikata a gabanka insha Allah ba maganar hukunci ba ne kawai muradin zuciyata shine in sake kwalli da ita tabbas kuwa haka ne duk yanda za a yi insha Allah ranka kai daɗe nan ba da jimawa ba zan kawo ta zuwa gare ka za ka ganta a gabanka bi izinin idan kai mun haka zan ma babban takwici godiya nake ran kai daɗe shiga mutum godiya nake to ran kai daɗe ah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. na Yusuf S. Business Relationship Manager daga Money Point. A wannan karo, ina ɗauka muku da albishir na musamman game da ma'abota amfani da POS Terminal na Money Point. Ina 'yan kasuwa manya da ƙananu da suke faɗin Najeriya da ma wajen Najeriya gaba ɗaya. Ku tuntuɓe ni kai tsaye domin mallakar POS Terminal ɗin cikin sauƙi kuma a kawo muku shi a duk inda kuke a faɗin Najeriya. Akwai waiba wanda kamfanin Moniecoin ya tanadar ga 'yan kasuwa waɗanda suka gama za su iya biyan asalin fi na registration ɗin POS ba. Za su iya tura mana information mu haɗa musu POS ɗin su kyauta mu tura musu shi su ci gaba da yi mana transaction da terminal amma akwai tsare-tsare da sharuɗa wanda suke idan ka kirawo ni za ka ji daga baki Ba iya wannan POS ɗin da kuka sani muke bayarwa ba akwai shi sannan akwai pos. shi ana yawo da shi a aljihu wajen 'yan kasuwa da suke zirga-zirga a kasuwanni a kuma za ka yi transaction kamar yadda ake da kowanne pos terminal akwai account da muke iya buɗe mutane kuma ku sa musu atm card kyauta kar ku manta money point muke magana pos terminal na money point ba wani kamfani daban ba idan kuna buƙatar ganin mu kai tsaye za ku iya tuntuɓar mu ta wannan lambar da take kan talabijin ko ku zo ofis ɗin mu kai tsaye a bakin kura street opposite da gidan isiyaka jibrin a jihar bauchi state alaikum salam wala ah, ahmad sanda zuwa yau kai ne sanda zuwa lafiya lau wallahi ya mutum gida to malalla dama da Allah zara tana ciki a ah, bata gaya ma ba ne to ai na yi tunanin ko ta gaya maka don ta fita ɗazu ta ce za ta je gidan kawarta na yi tunanin mako ka sani a ba ta gaya ka gane da yake na kira wayar ta ne a kashe shi yasa ka ga bazan san abin da yake faru ba. Eh, to gaskiya ta dai fita da dan dadewa ma amma kana ganin za ta dawo ne yanzu kuka ta dan jima a can hmm, to ya danganta gaskiya ban sani ba dan ban ma san ta fita ba na fito ne nake tambayan umma amma na ji ta sama sama ina daki to ni zan tafi to bari in kira ma umma sai ku a ba sai mun gaisa ba matsala to shi ke na mala Ahmad godiya muke madalla madalla um son daddy akwai wani dokta da muka yi magana da shi a italy ya ce a gaggauta kai ka so na yi magana da embassy sun riga sun shirya mana visa <clears throat> in allah ya sa muna rayu gobe za mu wuce kai dadi gaskiya na gode na ji daɗi sosai babu komai hakkina ne an ga cewa na samu maka farin ciki da jin daɗinka alhamdulillah masha allah To Allah ya sa a dace. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Dad. Hmm? Bismillah. Sannu ku da wuta. Sannu. Sannu Abba. To. <coughs> Ahmad ya dai? maganarka duk mai kake so a duniya a shirya nake in baka shi um, dadi dama wata yarinya ce gaskiya <laughs> nake so kuma sunanta zara dai mun fahimci juna yadda ya kamata sai nake ganin kamar yanzu lokaci ya yi da manya ya kamata a ce sun shi to wannan ai ba abin da zaka dinga kame kame bane ai dadi Antizara tana da kirki sosai wallahi ko kai ka ganta sai ka ji ta burge ka tana kula da ni sosai fa na gode da yaba mata da kai um, waye ubanta kuma me sana'arsa abba allah ya mahaifinta da su amma ai kafin ya rasu yana sana'a ko sana'a me yake kuma su waye danginsa abba sai nake ganin kamar idan na tambaye su za su ga abin wani iri ko na rashin kunya ko kuma ban yadda da su ba shi ne ya sa gaskiya ban yi wannan tambayar ba aure ba ai aure yana da kyau a bincika shi binciken wannan ba haramun ba ne ɗabi'ata tarbiyyata ta samu ana gudun ka haɗa dangi da 'ya'yan mayu ko dangin su a wanda ya taɓa yin sata ko wani abu haka shi yasa ake bincike amma zan sa alhaji amadu kura ya bincika mu Allah ya mana jagora. Allah ya tabbatar da alkhairi. Amin. sheka da ido ɗaya ne akan leka. ka gani ya birge ka mai hannu yake ɗauka ruwan ido ya tsitsinka mai hali yake kwazo ba kai don Allah ya yi ka tsaya jini daya bi shakuwa kawurin sawa ne yaya bari ina zuwa bari in je in same ta ni ba salima wallahi ba na san sai ka ce wani direban ki yayi dan darajar alkur'ani yi hakuri minti daya don Allah yanzu nan zan dawo yayi tsintuwa jini ɗaya alaikum Allah. Amin wa alaikis Suna na Salima. Kuma ni likita ce. To a asibitin da nake aiki kamar ke ce wani ya taba kawowa ya faɗa mana cewa wani ya bige ki da mota ko? Kwarai kuwa ni ce, ki ce ku kuka yi ta fama da ni kenan a asibiti. Amma da Allah ya kike da wannan wanda ya kawo ki? Wallahi ban san shi ba. Yanzu hakan ma neman shi nake. Kin san shi ne? A'a. Ban san shi ba to amma abin da ya bani mamaki shine sun dawo bayan an sallame ki da shi da mahaifiyar shi. bayan da suka dawo suka samu labarin cewa an sallame ki ya shiga damuwa sosai to ni kuma ina tunanin in ba masoyi ba babu wanda zai shiga halin da wannan bawan Allah ya shiga yayin da ya rasa ki Allah sarki ba mu haɗu ba har yanzu kuma ban san waye shi ba ban san a ina zan same shi ba ai ba iya wannan ba ma ai in gaya miki har gidan rediyo ya kai cigiyarki pejin filin masoya nan ya bada ki. Gidan rediyo kuma? Saboda lokacin da ya baki wannan leda biyu na jinin, ashe da suka koma gida jinya ne ya kada shi. In baki labari sai da aka maido shi asibiti saboda yana matukar jin jiki. Ni kuma na tsaya na yi tunanin wannan in dai ba masoyi ba. Gaskiya babu wanda zai miki wannan son da ya miki. Da abin da bai faruwa idan su yayi tsintuwa. jini daya. Yawwa don Allah ko kin san inda yake yanzu haka? ko kin san inda zan same shi ko kuna da numban wayan shi taimaka min a'a ban san inda yake ba amma lokacin da naje ana hira da shi a wannan gidan rediyon na yi kokarin in je gidan rediyo amma ko san da naje ban same shi ba ya riga da ya wuce sannan ina mai tabbatar miki da cewa yadda kike yunwan ganin shi ni ma haka nake matukar yin ganin shi saboda na kama da san shi sosai matuka yadda ba kya tunani Hello, hello Irfan. Wallahi tallahi yanzu na ga yarinyar nan ita da ta Salima. What? Wai da gaske kake ita ce? Na faɗa ma yanzu na gansu ga sanin suna tare a bakin hanya. To lallai gaskiya ya kamata mu haɗu. Kai? Dama yarinyan nan bata mutu ba? Mu haɗu an jima. Me kike nufi? Ban fahimce ki ba. Tunda uwata ta haife ni. ban taba ganin mutum mai sadaukar da komai nashi da yake buri a cikin zuciyar shi wa masoyiyar shi ba fiye da wannan bawan Allah shi yasa na kama da san shi to shikenan ba damuwa sai na zo din kawai yanda yake yunwan ganinki haka nima nake yunwar ganin sa jini daya yanda ya kamu da sanki haka nima Allah ya daura min san shi a cikin zuciyata Ki yar uwata ce mace kuma ciwon mace na yar uwata ne mace ke kin san yin raɗaɗin da ake ji idan masoyi ya rasa abin da yake so a rayuwarsa ina so ki sani ki tausaya mu ki sadaukar min da soyayyen da yake cikin zuciyanki akan wannan bawan Allah tunda biki san shi ba kuma biki amsa soyayyar shi ba ki bar shi ya amshi soyayyata roƙon ki nake dan Allah ki taimaka min ke ruwa uwata ce mace kuma ciwon ya mace na ya mace ne yanda yake mutuwa akan ki na san ki dan Allah haka ni ma ubangiji ya daura min san shi a raina Ki taimake ni, ki sadaukar min da soyayya shi dan Allah. Dan Allah. Ba zai so ba. Tun da dama tun farko bai ce yana son ki ba. Don haka ki yi haƙuri. Ki ɗauki ƙaddara. Ki bar shi da wanda yake so. Da yardan Allah kuma Allah zai haɗa ni da shi. <laughs> kaurin tsawa ne ruwa wasu sai suke mantuwa da abin da bai faruwa ina so in gaya miki wani abu guda daya ubangiji Allah ba zai taba ba ku ikon haduwa da juna ba jini daya saboda na yi imani da Allah ta garin da ku haɗu dole na ba zai taba cika ba ba zai taba jona ba Allah ba zai taba ba ku ikon haduwa ba insha Allah sai na cika buri na wallahi sai ya so jini ɗaya ba da bari ba a zuciya ba da wari ba ana marina ana kunci ana dariya ana kuka assalamu alaikum ya ahalin laziz wa alaikun salam babu shakka nan ne mimis bakery barka da zuwa mimis bakery me kake da bukata baba dan audu tun da na baro saudi arabia ban sake samu na ci wani abinci da ya gamsar da ni ba najeriya daga shinkafa sai tuwo don allah ku dan sa ni na je ni kamar ina saudi arabia da me da me kuke da shi babu shakka muna da kayan kulam da makulashi irin naku na larabawa har ma da na kasashen waje muna da shawarma muna da boga muna da pizza muna da sandwich meat roll meat pie muna da fish roll muna da jam cake muna da swiss roll samosa sponge cake da donut ga kuma cream cake da tiger cake ga ice cream da yogurt da sauran kayayyakin sanyi da ake hada su da kayayyakin mu masha Allah daɗi kashe ni yanzu ina so ku haɗa mun kayayyakin nan irin namu na larabawa da kuma na turawa domin in samu kakkaɓa ƙurar kwaɗayin da na fasa. An gama baba baɗan audu. Ziyarci ofishin Mimi's Bakery da ke bakin Kura Street, tsallaken gidan Isiyaka Jibrin a jihar Bauchi domin nuna wa kwaɗayi iyakarsa ko kuma ta lambar waya sifili tara sifili tara tara tara tara biyu sifili biyu sifili ko kuma sifili takwas ɗaya uku ɗaya tara tara tara tara ɗaya.